Ƙudurin dokar da tuni Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi na'am da shi na hangen takaita hanyoyin shiga aikin alƙalancin shari'a a jamhuriyar Nijar, matakin da ƙungiyar alƙalai ta samana ta ce ba za ta lamunta da shi ba, mafarin wannan yajin aiki, in ji mai shari'a Zakariya'u Muhammadu. Matsalar mu guda ce, ministir ya zo ya sa sartifika ko diflom kana iya zawa kai da masu muka ce a wannan bai ba, dan duka a ƙasashen duniya ana so wanga wanda zai shiga aikin aikin alkali ya zama mutum ne wanda an tabbata ya yi karatu ya kware kuma ya goge a kan sani na doka amma ba wanda yake cikin karatu ba wanda bai kammala maratun shi ba ka dauki kaman kasashe kamar su Senegal kamar su nan Burkina in baka da metris a kaɗan kaɗan sai kana da matriz za ka yi wanga konkur amma ba wanda ɗalibin da bai ma ƙare karatu ba tunda wanda yake da master m bai ƙare karatu ba master m ba diploma ba ne. lura da yadda wannan mataki ke barazana ga 'yancin aikin alƙalanci da ma fannin shari'a baki ɗaya ya sa ƙungiyar samani jingine aiki daga yau alhamis har zuwa gobe juma'a da nufin an karar da shugaban ƙasa a game da rashin cancantar ƙudurin da yake shirin sakawa hannu. shugaban ƙasa wannan abun idan ya riga ya sa mushi hannu kamar ya rushe tsarin shari'a gaba ɗaya na ƙasa ne a yi tunani a san wannan mu muna yi ne don shari'a ta zamanto shari'a mai zaman kanta kuma shari'a ta gaskiya wadda take da ƙwararrun ma'aikata wanda sun goge kuma sun san doka sun san aikin su za a samu alƙalan ƙasa wanda ba su ƙware wanda ba su yi aiki ba kuma a duk lokacin da aka ce alƙali bai yi aikin shi ba to ai wanda za su sha wahala 'yan ƙasa su ne tunda zai rinka kwaba cikin aikin shi zai rinka abin da bai kamata ba kuma zai zama zamanto duka aikin shari'a ya ya ragwargwaje ya, ya, rushe na tuntubi ministan shari'a Mura Ahmadu ta waya domin jin matsayin gwamnati akan wannan badakala sai dai bai daga wayarsa ba a yayin da talakawa a nasu ɓangare suka fara ƙorafi kan illolin wannan yajin aiki misalin mun la sumaila da na haɗu da shi a kotun tribunal de grand instance ta yamai wallahi nin no rendezvous no hunkuna inir muka katar muka bi ne ka gani na justice go sino yace yau alkali yace in zo saboda shari'ar da ke tsakanina da wani na zub da aikin da ke gabana saboda wannan shari'a amma na tarar ana yajin aiki gaskiya ban ji daɗin haka ba saboda haka muna fatan za su sasanta domin idan aka ci gaba a haka mu talakawa a kanmu abin ke karewa. Yajin aikin da ke gudana a ɗaukacin kotunan jihohi takwas na Nijar ya samu karbuwa a wajen alkalai magoya bayan saman in ji shugabannin wannan kungiya. Saboda haka sakataranta mai shari'a Nuhu Abubakar ke baiwa jama'a haƙuri. A matsayinmu na malaman shari'a wani bangare ne na wajibin da yake bisa kanmu na gwagwarmaya da kare aiki da doka kenan shi yasa muka shiga wannan yajin aiki wanda lalle yana da illa da yawa bisa kan al'ummarmu amma muna roƙon su yi mana ahuwa tunda hanya ce wanda kundin tsarin mulki ya bada ya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.